إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى نهى عن الكذب بكل عنوائه قال الله عز وجل في كتابه العزيز قتل الخراسون عباد الله أتدرون ما الكذب أنه الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع ويكون بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو بهز الرأس أو بالسكوت أيها الأحباب إن الكذب مذموم وخلق خبيث وأمل مردود وهو خسلة من النفاق وشعبة من الكفر وسبب لنزع الثقة عن الكاذب والنظر إليه بعين الخيانة وهو دليل على ضعفة النفس وهكارة الشعر عباد الله إن الكذب له مظاهر كثيرة منها على سبيل المثال الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشد الكذب ثانيا الكذب في البيع والشراء ثالثا الكذب لإفساد ذات بين رابعا الكذب لإذهاك السامعين وتشويكهم خامسا الكذب للمفاخرة في إظهار الفضل سادسا الكذب على المخالفين تسئيا منهم وتشويها لسمعتهم سابعا الكذب المقرون للحسد ثامنا المبالغة في القول تاسعا حذف بعض الحقيقية عاشرا نقل الأخبار الكاذبة إحدى عشر الكذب لعجل التملك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله الذي حرم الكذب وجعله من الكبائر الذنوب فمن استنب الكذب فقد أمن الفتن والرذائل وصان مروءته بين الجماعة والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله تعالى واعلموا أن هناك عواقب للكذب منها انعدام الراحة والأمن وعدم الشعور بالطمأنينة ثانيا الكذب يمرض القلب ثالثا الكذب ينقص الرزق ويمهق البركة رابعا الكذب سبب لابتعاد الملائكة وهرمان بركاتهم خامسا الكذب سبب لابتعاد الناس ونفرتهم سادسا الكذب سبب لهرمان من نعمة الهداية سابعا الكذب سبب لطرد من رحمة الله تعالى ثامنا الكذب يهدي إلى الفجور وصاحبه متوعد بالنار أيها المسلمون اعلموا يقينا أن هناك أسباب تعين على الصدق منها على سبيل المثال أولا الاستعانة بالله عز وجل ثانيا مراقبة الله عز وجل ثالثا تعويد النفس على الصدق والنظر في أواقف رابعا استهدار فضل الصدق وقبه الكذب خامسا تضريب الصغار على الصدق وتجنب الكذب معهم سادسا الهرس على الصلاة وإيطائها, وإيطائها حقها سابعا قراءة القرآن وتدبره ثامنا مجالسة أهل الصدق اللهم إنا نعوذ بك من الكذب وأشبهه من الكبائر dukan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafarsa muna neman tsarin Allah daga shirin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wanda ya batar da shi ba shi da wani wanda zai shiryar da shi na shi da babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya na ce da lalle annabi muhammad bawan allah ne kuma manzon sare ina da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron allah maɗaukakin sarki ku sani allah wa wata'ala ya hana ƙarya da dukkan nau'ukanta allah wa Ta'ala ya ambata a cikin boyayen littafinsa Ya ce Allah subhanahu wata'ala ya la'anci masu ƙirƙirar ƙarya ya ku bayan Allah ko kun san me ake nuhi da ƙarya ita ko ƙarya abinda ake nuhi da ita wato shi ne wato ƙago labari saɓanin ko kuma bayar da labari saɓanin yadda yake shi ake ce ma ƙarya kuma ita ƙarya tana kasancewa ta hanyar magana ƙarya tana kasancewa ta hanyar aiki ana yin ƙarya ta hanyar ishara ana yin ƙarya ta hanyar gyange ɗakai ana yin ƙarya ta hanyar yin shiru yana daga cikin misalin ƙarya ta magana wannan zahiri ne kowa ya sani ƙarya ta aiki aikace ka yi aiki na ƙarya ka san ƙarya ne ka rubuta ka miƙa kuma ka san ƙarya ce wannan yana daga cikin nau'i na ƙarya yana daga cikin hanyoyin da ake yin ƙarya akwai ta hanyar ishara mutum ya yi ishara wanda yana nuni cewa abin nan karya ne amma ba magana ya ba ba kuma rubuce ba amma ishara ya akwai karya ta hanyar genge ɗakai akwai ƙarya ta hanyar yin shiru ya kuma tsoya manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ku sani yau al'umma ta waye gari ƙarya ana ƙoƙarin a halartar da ita wasu ma na ƙoƙarin su mai da ita wajibi na sai an yi cikin al'umma wanda ƙaryar nan yau ita ta haifar muna da matsaloli da al'umma sun ka shiga ciki saboda rashin samun suwaye masu gaskiya cikinta kasancewa al'umma yau makaryata cikinta sun rinjaya shi yasa al'umma ta shiga wahala ta shiga kunci tana neman mutanen da suke da gaskiya kuma sun yi waya samun cikin al'umma ƙarya na daga cikin illolinta wato ƙarya abin zargi ce sannan wata ɗabi'a ce mai muni wata abace wani aiki ne na ƙasƙanci da wulaƙanci wata ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na munahucci wani yanki na daga cikin yankin kafirci sannan ita ƙarya dalili ce daga cikin dalilan da ke sa a cire aminci a cikin wato zuciyar mai yin ƙarya sannan ita ƙarya tana kaiwa zuwa ga a dinga kallon mutum maha'inci mayaudari azzalumi mutumin banza idan ya kasance makaryaci ƙarya na sa al'umma su daina ganin mutuncinka su daina ganin kimarka komai matsayinka komai girmanka komai farautarka komai malantakarka komai mulkinka idan ka zama makaryaci to al'umma su ne maka kallon wulaƙantacce to zartaccen mutu ya ku bayan Allah hakika ita ƙarya tana da wurare da take bayyana da yawa na daga cikin wurare akan hanya ta buga misali akwai waɗanda suke yin ƙarya su jingina ma Allah ko su yi ƙarya su jingina ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka ce Allah ya ce bai ce ba ko ka zo da wani abu na addini ka ce wannan addini ne ko ba addini ba ne ka yi wa Allah ƙarya ko ka yi wa manzon Allah ƙarya ka ce manzon Allah ya ce bai ce ba ko kuma ka dingina masa maganar da baka da ingancin ta daga gare shi kuma ka zo ka ce ya ya inganta yau da yawan malamai suna yi ga bakin su sai ka malami na wa'azi yana cewa ya tabbata daga manzon Allah kuma abin da ya faɗa bai tabbata daga manzon Allah ba amma sai ka ya ce ya tabbata daga manzon Allah ma'ana ko ya tabbata ya inganta kenan hadisi ingantacce ne ka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya annabi ya ce duk wanda ya ƙarya ya jingina zuwa garin na da gangan fal falyatabawwa a maq'aduhu minan na ya tanadan makansa matsugunni a cikin wuta saboda haka mutane su ji tsoron Allah kuma shine mafi munin ƙarya yin ƙarya zuwa ga Allah yin ƙarya zuwa ga manzon Allah kuma yana sa mutum ya ban musulunci yayi ridda sanadiyar yawa Allah da manzonsa ƙarya yan uwa na daga cikin inda ƙarya take bayyana shine ƙarya a cikin saye da sayarwa sanin kowa ne yau a cikin sayanmu da sayarwanmu ƙarya ta zama kaka gida mutum zai zo ka tambaye shi alaji nawa wannan hajar taka ya ce to an saye kaza amma ƙara abin da za a ƙarawa kaza an ka saye kuma wallahi babu wanda ya saye alal misali in ka je kara wurin 'yan raguna wurin 'yan shanu wurin 'yan kaza na buga misali da nan ne kawai sai ka ji an ce ragon nan an sai shi kaza kuma ba wanda ya saye a ce ragon nan dubu talatin an kafe shi nawa an ka sai ragon a ce dubu talatin ba wanda ya saya ce dubu talatin inda za ka gane karya abin da an ka faɗi bayan an ce maka ragon dubu talatin an ka sai shi in ka juya sai a ce taho kawo haka nan wanda an ka sai ka ce a ni gaskiya ya min tsada an rage ma dubu biyu kaga ƙarya tana nan tana bayyana ƙarar cikin abin da aka faɗi to ba nan kaɗai ba duka kasuwancin mu yau ya dawo ƙarya akwai ƙarya da ke zuwa daga wajen mace alaji nawa ka zan nan nawa fankan nan sai a ce dubu talatin a shekaran jiya ko so kusa abin na yi an ka an bar mini dubu ishirin da biyar an ka an bar mini sai ce to lalle ko ka samu sa'a ko kuma ta sata ta kuma kai ƙarya kai baka saye ta dubu ishirin da biyar ba an ka an bar maka Zan zai za ka yi ƙarya cikin wannan to wannan yana daga cikin wato wurare da ƙarya take bayyana kuma ta yi kata gida an mai da ita ruwanta an mai da ita halat ana ƙoƙarin ma a mai ta wadi a gida sannan wuri na uku shi ne yin ƙarya domin lalata zamantakewar masu zamantakewa yin ƙarya ka shirga ƙarya ka raba mata da miji ka shirga ƙarya ka raba abokin zama da abokin zama wannan ana yi jama'a don ɗaya ka lalata zamantakewar wada da wani, yaya za ka yi kaga cewa ka lalata zamantakewar su bari ka yi ƙarya tsakanin su don haka ka lalata yana daga cikin wuri na hudu da ƙarya suke bayyana shine yin ƙarya domin ka ba masu sauraren ka dariya kamar ƙaryar da yau za ga 'yan tim suna yi kawai mutum ya zo ya shirga ƙarya ya rubuta labarin ƙanzon kurege eh, da marubuta labarai kawai a zo a ce ga wani littafi wai sunan shi wato magana jari wai magana jari kawai sai a zo a shirga karya a sai an yi kaza wuri kaza abu ya kaza ya faru a baka labarin ƙarya kuma kai ka karanta ƙarya kasan ƙarya ce wannan ƙarya ce bai kamata a ce ka ɓata ka wajen sauraren ko wajen karatu waɗannan abubuwa in ma sannan aka ‘ya'yan su iya karatun hausa ina tarihin annaba ina tarihin annabi muhammadu ina tarihin annabi musa ina tarihi a tarja masu labari na gaskiya akwai kistoci a musulunci na ban dariya na abin al'ajabi a fassara su zuwa yaren hausa a bawa yaren musu karanta ba wasu sun karanta ƙarya ba su sa cikin ƙarya haka za ga mutane suna yi ko labari da za a zo a kaga irin littafin wannan na soyayya kawai a baga labari na ƙarya a zo a yada mutane suna karantawa wannan nau'i ne na ƙarya ka mutanen da suke yin ƙarya don mutane su yi dariya waɗannan mutanen yau su ne manyan mutane yau su ne darajar su ta ita darajar mahadacin ƙur'ani yau mahadacin ƙur'ani na zuwa ga wuri ba a damu da shi ba amma in mai shirki ƙarya ya zo ya ba da labarin ƙarya waɗanda yake ba labarin sun san ƙarya ta ya kai amma kuma hadda kuɗi ake ba shi ya ƙarya saboda ƙarya mutane na shawar yana daga cikin wuraren da ƙarya take bayyana shine yin ƙarya ta hanyar alfahari a cikin bayyanar da matsayinka da darajar wani na ganin yau sai ya yi ƙarya darajar sai da matsayi ne za su bayyana shi ma wuri ne da ƙarya suke bayyana wuri na shidda shine yin ƙarya ga wani wanda kun ga samu saɓani don ɗaya ka wulaƙanta shi wani samu saɓani na fati don yana ba ɗan fatin ka ba amma haka kawai zaka zo ka shirga mai karya don sai ka bata suna ne koko don kun samu saɓani wajen neman aure ko don kun samu saɓani wurin wata matsala ko don kun samu saɓani a cikin wani abu kawai ka zo ka shirga masa ƙarya wannan wuri ne da karya take bayyana sannan wuri na bakwai shine yin karya haɗe da hasada kawai don kana hasadan mutum sai ka shirga mishi karya. don ɗaya ka bata suna ne don ɗaya ba haƙaunar shi don ɗaya ba kasari sannan wuri na bakwai shine wurin cika baki da magana almubalaga ga fil qawl kana son kawai ka cika bakinka eh ana jikan magori kawai sai a zo ɗaya a sirga ƙarya don ɗaya ka cika bakinka da magana don mutane su ce ka iya magana ko ka yi kaza da kaza sannan yayin uwa wuri na tara shine shaya wasu abubuwa na hakika. ga yadda abu yake amma ka zo ka yi ta tawili don ɗaya ƙarya kamar abin da za a ga malamai na addini malaman bid'a suna yi wajen ƙoƙarin haskaka bid'a su da tallata ta da kururuta ta a wurin mutane mutum ya yi ta shirka ƙarya shi ya san ƙarya ta yake yi masu saurare ma san ƙarya yake sannan akwai ta labarai na ƙarya wani na goma sha ɗai shine yin ƙarya don ɗaya faɗai don neman motsa shiga don neman gidan shiga don neman suturar sawa don neman takalumma don neman wani abu na duniya kawai ka zo ka ce mai karya wanda yau mutane sun mai da shi ba komai ba haka ake kawai don ɗaya wani ya baka rigar da sawa shi akwai wanda in ka zo ka zuka mai karya shiga ɗaya zai cikin gida ya cire wannan rigar da ya sayo sai ya miƙa maka don mi kawai kayan mai karya ya ji daɗi kuma ya san karya haka su wa'annan da azauna tare shi so san ƙarya ta haka amma haka za a zo a yi maka wannan goma na arziki saboda ni saboda a nuna ƙarya a nuna darajar ta ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madawacin sarki ku sani ita ƙarya tana da wato awaqif wasu matsaloli da illoli da cututtuka da suke biyowa bayanta na daga cikin illolin ƙarya wato ƙarya tana korewa hutu da samun aminci da rashin jin samun natsuwa billahi lazi duk wanda ya zama ƙaryaci ko shi ya faɗi magana karya, ya an ka daga wajen ce mai gida ka kusa abin da kace ci kai da Allah mu yi. ai siyasa ɗaya ta haka ake wani mutum ya san maganar nan karya ce bai jin natsuwa a cikin zuciyarsa bai samun kwanciyar hankali na daga cikin illolin ƙarya da matsalolinta tana sa wanda ya yi ta ya rasa samun hutu ya rasa samun aminci ya rasa samun kwanciyar hankali sannan ƙarya tana sa zuciyar mutum ta kamu da rashin lahiya sanadiyar ƙarya sai zuciya ka ta samu rashin lahiya ta kamu da cututtuka na daga cikin illar ƙarya wato ƙarya tana tauye arzikin mayinta tana shahi albarkar mayinta duk mutumin da yake ƙarya to arziki ne kullum ragewa yake duk mutumin da yake ƙarya kullum albarka tana karanta ta tare da shi kullum zai zama mai karancin albarka sannan na daga cikin illar ƙarya ita ƙarya sanadiyya ce dalili ce daga cikin nan da ke sa mala'ikun Allah su nisance ka idan muke yi ƙarya ɗaya sai mala'ikun Allah sun nisance shi tsawon mil ɗaya suna jin tsoyi da warin wannan mutumin sanadiyar ya yi ƙarya guda wannan yana daga cikin munin ƙarya sannan ita ƙarya tana sanadiyar mutane su nisance ka su gudu su barka duk lokacin da mutane suka fahimci kai makaryaci ne ka saba da ƙarya to duk da wuri ka zo sai a ga ɗaya ta to ni na yana da aka nima ina da wala lura ce wani zan na nan wanda ce na yana da ka fara ba da labari an san makaryaci ke kowa gudu zai ta barka kaga tunan duniya mutane na nuna maka munin abin da kake aka sannan yana daga cikin munin ƙarya tana haramta samun ni'imar shiriya daga Allah mutumin da ya ɗauki ƙarya ya mere ta sutura sawa ta takalin sawa ta abun shiga ta motsa shiga ta Allah subhanahu wata'ala yana haramta masa shirya na daga cikin munin ƙarya tana nisantar da mai ita daga rahamar Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin munin karya, wato ƙarya tana shiryar da mai ita zuwa ga aikin banna kullun mutum zai dinga yin ayyuka na rashin kunya abubuwa na saƙon Allah sannan kuma ga alƙawarin da Allah ya masa na ya shigar da shi wuta yayin uwa ku sani akwai abubuwa da musulunci ya tsara wanda suke nisantar da mutum daga aikata ƙarya abubuwa ne masu yawa na daga cikinsu abu na ɗaya idan kana son ka nisanci ƙarya ka nemi taimakon ubangiji mai girma da kuwaya kullum ka dinga neman agajin Allah al-isti'ana billah ka dinga neman taimakon Allah kana cewa ya Allah ka taimake mu akan guje ma ƙarya ya Allah ka taimake mu akan nisanta ƙarya sannan abu na biyu neman kusancin ubangiji muraqabatullah kiyayewar Allah kulawa da dokokin Allah ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid ba maganar da zaka faɗiwa sai tare da kai akwai raqibu da atid suna haka na sa ba za ka zo ka zuwa ƙarya ba gaban 'ya'yanka suna dariyarka gaban mutane ana dariyarka an san kai makaryaci ne to ƙarya yana daga cikin hanya ka dinga kulawa da kiyayewar da Allah subhanahu wata'ala yake maka duk abin da haka sai an rubuta kuma sai ka ayu gaban Allah ka ba da amsar abin da kake faɗi yayin uwa abu na uku daga cikin abin da ke taimaka akan nisanta ƙarya saba ma rayuwarka akan aiki da gaskiya ta'awidun nafsi ala sidik ka saba ma kanka akan gaskiya sannan da kuma kallo akan in nayi ƙarya ne zai biyo baya idan na yi karyawa mai zan samu wace azaba Allah zai ma makaryaci kulawa da wannan yana taimakawa kwarai da gaske abu na hudu ne halartowa da falalar gaskiya idan ka san ita gaskiya ga falalarta sannan karya ga muninta yana taimakawa akan ka nisanci karya sannan akwai tadribu sigari ala sirik tarbiyyantar da yara akan gaskiya kada ka ce ma yaro zo nan ungu kuma ba wani abu za ka shi ba ka ce masa zo nan an shi ba wani abu za ka bashi ba ka masa karya kuma ka koya mai ƙarya ka ce ya tashi akan ƙarya Yasa kuwa ƙasar nan akwai wahala al'umma an ta cikin ƙarya matasan nan da suke tasowa an koya musu karya, an nuna musu ƙarya yasa yaro zai zo ɗan wurin kaɗan za a kai shi kamin a cewa annan ya tara ƙarya ya gina gida na ƙarya mota ƙarya matsayi na ƙarya ya kai gare shi kamin a cewa annan ya tozar mun waye gari yau mutum bai da digiri amma sai ya zo a canza takardun wani a gaggyara su a yi musu ma ya nemi aiki da waɗannan takardun to zarka da wulaƙanta zai biyo baya don za a gano nawa an kai a koran da an kai ƙasar ga an kai dodo da takardunsu an ka tura mutum sai an sai can sama aka kaɓo ka saboda an gane cewa kai matsaryaci kake don me ba za ka yi amfani da takardunka ba don me ba za ka yi amfani da matsayinka ba don me za ka ari rigar wani wanda ba za ka ba ka sa za ka wulaƙanta ne za ka tozarta ne to da ka waɗannan abubuwan a kodan da suke ɗaure ma waɗannan abubuwan gindi su zo a nema a ji a saka Allah ya kare mu sannan abu na shidda shine kwaɗayi akan sallah da kuma ba wa sallah haƙoƙinta Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana sallah tana hani akan mummunan aiki ƙarya mummunan aiki ce idan mutum ya lazimci sallah yana yin sallah yadda shari'a ta ce ayi za ta taimaka masa wajen nisantar ƙarya abu na bakwai shi ne karatun alƙur'ani tare da sanya tadabburi tare da sanya lura idan ana karanta ƙur'ani ka san ma'anar abin da ƙur'ani ya ƙunsa yana taimaka ma wajen nisantar ƙarya sannan abu na takwas shine mujalasatu ahli sidik zama da mutanen kirki duk wani mazauni wanda ka san mutanen nan matsaryata ne kar ka zauna tare da shi duk wani wanda ka san ne kada kai abu taka da shiya wannan yana taimaka mutum kwarai da gaske ya Allah muna roƙonka kuma muna neman tsarin ka daga ƙarya Allah ka nisantar da mu daga gare ta da dukkan ayyuka na kaba'ira mu ila salatukum ya kuma rahama